والصلاة والسلام على أفضل رسل الله نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع من اتبعهم إلى متين باهك أتي قبن كراتم لتافم القوائد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى لمحمد بن صالح الأثيمين الله يجيك أنس درهما za mu tashi a shafi na 64 daidai satsara ta hudun karshe ƙarshen littafi layi hudu rage la shafin inda aka sa almithalun rabi ashar misali na goma sha hudu ƙauluhu ta'ala faɗin Allah maɗaukaki cikin suratul fathi innal ladhina yubayi'unaka haƙiƙa waɗanda suke yin caffa da kai ya manzon Allah suke hannu da kai don nuna goyon baya kan abin da ka tafi a kai inna ma bayi Allah haƙiƙa Allah suke yin caffa da shi Allah suke nuna wa goyon bayansu yadullahi fauka aidihim su sani hannun Allah na sama da hannayensu wannan aya wasu na ƙoƙarin su ja da ma'abuta sunna da bin abinda jama'ar sahabbai na manzo sallallahu alaihi wa sallama da wanda suka biyo bayan su suke kai na cewar to ai suna cewa hannun Allah na sama da hannayen bayinsa suke gaba haka za a ce ba ko wani abu da ya kama da haka wal jawabu mala yace amsa akan haka an yuqal shine a ce hadhihi al-aya ita wannan aya bambana jumla ta kunshi jumloli guda biyu ta kunshi zantuka masu gaba-gaba kwaya biyu aljumlatul ula zancen farko qauluhu ta'ala faɗin Allah madaukaki innal ladhina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah haƙiƙa waɗanda suke yin caffa da kai suke hannu da kai don nuna maka goyon baya inna ma bayi Allah haƙiƙa kaɗai suna yin caffa da Allah mana yace wa qad akhadha salafu haƙiƙa magabata sun yi riƙo ahlu sunnati ma abota bin sunnar manzo bi ha da zahirin abin da wannan zance na ɓangaren farko na wannan aya ike magana akai wa haƙiƙatiha sun yi riko da haƙiƙanin abin da hakan yake nunarwa wa hiya sariha mala yace ayar qarara take a fili anna sahabi anna sahabata radiyallahu anhu akan cewar haƙiƙa sahabban annabi Allah ya yarda da su kanu yubayi'una annabi sun kasance suna yin hannu da annabi suna yin caffa da shi su bashi hannu na nuna masa goyon baya kan abin da ya ce sallallahu alaihi wa sallam tsira da amince Allah sabbata a gare shi nafsahu shi gundarin kansa suke miƙa wa hannu ya miƙa musu hannu kama fi qaulihi ta'ala kamar da yake cikin faɗin Allah madaukaki a dai cikin suratul fatih din inda Allah yake cewa laqad radiyallahu anil mu'minin haƙiƙa Allah ya yarda da bayinsa muminai id yubayi'unaka tahta shajara a daidai lokacin da suke yin hannu da kai a ƙarƙashin bishiya don nuna maka goyon bayansu sai zama su ɗin ne sahabban suke miƙa wa manzo ɗin kansa hannu ya miƙa musu hannu don mara masa baya kan abin da ya ce za a yi tun addasin sun aminta shi za a yi wala yumkinu ne ahadin don haka ba zai yi ba ga wani mutum an ya fahama min ƙaulihi ta'ala a ce kuma ya fahimto daga faɗin Allah maɗaukaki da ya ce inna ma yubayi'una Allah haƙiƙa Allah suke taffa da shi annahum yubayi'una Allah nafsa a ce wai mutum kuma ya rika jin ina fahimtar ai su sahabbai sun yi hannu da Allah ne kansa to wannan yace ba zai yi ba wala an yadda'iya bayyuwa ga wani mutum kuma a ce yayi tutiyar da da'awa ta cewa anna zalika zahirul lafzi ice wannan shine mabayyanin lafazin ayat sahabbai sun yi hannu da Allah ya ce ba zai yi ba limunafatihi ita saboda koruwar haka da rashin afkuwarsa ba zai yi ba li'awwalil aya ita saboda farkon aya yana nuna haka ba zai yi ba wasu halati da rashin yiwuwarsa samsam fi haƙƙin lahi ta'ala a haƙƙin Allah maɗaukaki eh, walwaƙi kuma abin da yake a afke shi ma ya kishiyanci haka li'awwalil aya saboda farkon aya wal waqi'i da kuma abin da ya faru a aikace a aiwace a fili a ƙarar sarari sahabbai ne suke miƙa wa manzo hannu shi kuma yake miƙa musu wannan shine abin da ya afku a fili a ƙarara. to wani ce a ai tunda Allah ya ce shi suke cafa da shi ai Allah suka yi hannu da shi ci san wannan ba za ta yi ba wa inna ma ja'ala Allah ta'ala mubaya'atar rasuli sallallahu alaihi wasallama mubaya'atan lahum haƙiƙa kaɗai Allah ya sanya caffar da aka yi da manzansa hannun da sahabban annabi suka yi da manzo tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi a matsayin caffa ga shi Allah Allah ya faɗa haka ne li'annahu rasulahu li'annahu rasuluhu saboda shi manzan Allah manzan Allah ne qad baya as-sahaba alal jihadi ya yi taffa da su sahabbai akan yin yaƙi fi sabilillahi ta'ala akan ɗaukaka tafarkin Allah maɗaukaki wa mubaya'atul rasuli alal jihad shi kuma ita kuma yin caffa da manzan Allah tsira da amince Allah su tabbata a gare shi akan yin yaƙi fi sabili man arsalahu dan tabbatar da hanyar wanda ya aiko shi baya mubaya'atul liman arsalahu goyon baya ne ga wanda ya aiko shi cappa ce ga wanda ya aiko shi saboda in ka taimaka masa wanda ya aiko shi ka taimakawa addinin sai ci gaba ce li'annahu rasuluhu al-muballigh anhu domin shine manzansa mai isar da saƙonsa zuwa ga bayi kama anna ta'atar rasuli sallallahu alaihi wasallam kamar yadda biyayyar manzon Allah sira da aminci Allah su tabbata a gare shi ta'atan liman arsalahu biyayya ce ga wanda ya aiko shi da qaulihi ta'ala saboda fadin Allah madaukaki da yake cewa man yuti'ir rasula duk wanda ya bi manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi faqad ata Allah tabbas haƙiƙa ya bi Allah irin waɗannan ai suna nan da yawa in ka goya manzon Allah baya ka goya wa Allah baya in ka taimaki manzon Allah ka taimaki Allah ka taimaki addininsa yace to wannan haka tsarin yake tafiya ice wa fi idafati mubayatihim ar-rasul sallallahu alaihi wa sallama ila Allah ta'ala sannan a cikin raba caffar da suka yi wa manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi zuwa ga Allah madaukaki min tashrifin nabi sallallahu alaihi wa sallama an yi haka ne dan a nuna mana daraja ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. cewar gashi Allah ya ce wanda yi hannu da manzon Allah ya yi caffa da shi don ya taimake shi akan yaƙi to da Allah ne ma'ana a nuna mana girman manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a wajen Allah cewar har yana ɗaukan yin hannu da manzan Allah a goya masa baya kamar da shi aka yi hannu kamar shi aka goya baya amma ba wai ana nufin gundarin Allah ba bane sahabbai suka yi hannu da shi ya hannu da su ce wannan kwata-kwata fahimta ce gurɓatacciyar fahimta yake cewa wa ta'yidihi wa tawkidihi kuma wannan ina sanar mana cewa Allah yana ba da goyon baya da karfafa ga shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma hadhihi mubaya ga wannan cappa da aka wa ibamiha da girman al'amarinta a gurin Allah wa rafi sha'anil mubayi'ina da kuma wato ainihin nuna girman al'amarin waɗanda suka yi cappar da shi manzon Allah ma huwa zahirun wannan abu ne wanda yake a fili mabayyani la yakhfa ala ahadin ba abin da zai boyi bane ga wani inda gaskiya ike nema to ya gama ɓangare na farko na ayar cewar manzon Allah ne aka gani a ƙarara a fili a afke ina miƙa wa sahabbansa hannu suna miƙa masa hannu su suka yi caffa suka yi hannu da juna don a nuna mana girman wanda suka yi caffar da girman wanda suka yi caffar da shi manzan Allah sallallahu alaihi sai Allah ya ce to kamar da shi suka yi caffa don san cewar manzansa wanda ibi shi shi ya bi sannan kuma su da suka bi manzan nasa suna da kima da daraja da har Allah ya rajin cewar da su suka yi abin da shi suka yi abin da suka yi to wannan shine abin da bangare na farko na aya yake nunarwa aljumlatu thaniya jumla ta biyu kuma ta ayar qawluhu ta'ala fadin Allah da yace yadullahi fauka aidihi hannun Allah na sama da hannun sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace wa hadhihi aidan ala zahiriha yace ita ma wannan gabar wannan jimlar a bisa zahirinta take wa haqiqatiha da ainihin abin take nunarwa shi take nunarwa fa inna yadallahi haqiqa hannun Allah ta'ala madaukaki fauka aidil mubayiina tana sama da hannun masu yin caffa da mazan Allah li'anna dahu min sifati domin hannun Allah na daga cikin siffofinsa wa huwa subhanahu fawqahum ala arshi kuma shi da kansa ya ce yana saman bayinsa ya daidaita ya ɗaukaka irin ɗaukaka da ta kamata da shi akan al'arshinsa fakanat yaduhu fawqa aydihim sai ya zama cewa eh tabbas hannunsa na sama da hannunsu tunda shi kansa ya ce ya ɗaukaka sama da bayinsa to da haka to koya za a ce shi ya ɗaukaka hannunsa kuma bai zama ɗaukakake ba yadda ya ɗaukaka haka hannunsa ya ɗaukaka da bayinsa sannan mala ya ci gaba da cewa wa hadha zahirul lafaz wannan shine zahirin mabayyanin abin da lafazin yake nunarwa wa haqiqatu shine ainihin fassararsa wa huwa li tawkidi kauni mubaya'atin nabi sallallahu alaihi wasallam mubaya'atan lillahi azza wa jalla Allah ya faɗa haka don ƙarfafar hannu da sahabbai suka da annabi tsira da amince Allah su tabbata a gare shi su ji cewar kamar da shi suka yi mai girma da buwaya wala yalzam minha hakan baya tilasta cewa an takuna yadullahi jalla wa ala mubasharatan li aidihi hakan baya nuna cewa hannun Allah yana niki hannun su sahabbai suna haɗe da juna ba a nufin haka ala tara ice baka ga annahu yuqalu ana cewa as-sama'u fawqana sama na sama da mu ba haka ake cewa ba ma annaha mubayanatan lana tare cewar daban take da mu inda take daban inda muke daban amma sai mu ce sama na saman mu ko mu ce sama tana sama da mu da ai muna faɗa ice fayadullahi azza wa jal eh, ba'idatan anna saman nan tana nesa da mu amma muna cewa sama na sama da mu ko tana saman mu har cewa nesa take da mu fayadullahi azza wa jalla fawqa aidil mubayyin li rasulillahi sallallahu alaihi to haka ma hannun Allah yana saman hannun waɗanda suka yi caffa da manzon Allah tsira da amince, Allah su tabbata gare suka yi hannu da shi ma'a mubayanatuhu ta'ala li khalqihi tare da cewar Allah ɗaukakake maɗaukaki yana nesa da mahallin da bayinsa suke wa uluhi alaihim kuma yana da ɗaukaka sama da su ta bayin wala yumkinu li ahadi dan haka bayyuwa ga wani mutum an ya fahama ya ce ya fahimci annal murada bi Abin da ake nufi da faɗin Allah da yace yadullahi fawqa aydihim hannun Allah na sama da hannun sahabban manzo yadun nabi sallallahu alaihi wasallam yace wai hannun annaba ake nufi eh, an gane ku sau da aka ce yadullahi fauka aidihim hannun Allah na saman hannun mala'ikunan eh, sahabbai to wannan an san san da suka yi hannun da annabi tsira da abinci Allah su tabbata a gare shi da su sahabbai suka yi to ba zai ce wannan hannun da annabi ya miƙa ya ce shi ne hannun Allah ba an fahimta ko saboda ai Allah Allah ne annabi Muhammad bawa ne Allah mahalicci ne annabi Muhammad shi halittarsa aka yi. to ba za ka ce ai hannun da manzon Allah ya miƙa sahabbai shi ne hannun Allah ba kuma shi Allah subhanahu wata'ala yana ya ɗaukaka da bayansa bare ka ce gashi cakuɗa da su saboda haka ba zai ba don haka babu wani wanda zai ce yadullahi fawqa aydihim da aka ce hannun Allah na saman hannun sabai ya ce yadun nabi sallallahu alaihi wasallam ai wannan hannun na annaba ake nufi shine hannun Allah din ba zai ba eh tunda laysa kamithlihi shay babu wanda yake kama da Allah ba wanda yake daidai da Allah wala an yadda'iya kuma bai yiwa ga wani mutum ya da'awar anna zalika zahirul lafaz ce wannan shine mabayyanin lafazi abin da yake nuna ba zai yi ba li anna Allah ta'ala domin Allah maɗaukaki adafal yada ila nafsihi ya danganta wa kansa hannu wa wasafaha bi annaha fawqa aydihim ya siffata hannunsa da cewar sama da hannun sahabban annabi yake wa yadun nabi sallallahu alaihi wasallama shi kuma hannun annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi inda mubaya'atis sahaba a lokacin da yake tabba da sahabbai lam takun fawqa aydihim ba saman hannun sahabbai hannunsa yake ba a san da yake yin cafarki bal kana yabsutuha ilaihim a'a miƙa musu hannun yake ina mai buɗe da shi fayamsiku bi aidihim sai ya danki nasa hannun kal musafihi lahu kamar yadda aka san ana yin musafaha haka yake yin musafaha da su fayaduhu eh, fayaduhu ma'a aidihim da haka in ka zo ka tara sanda ake canfa sai ka ga hannunsa tare yake da nasu hannu to ka ce kuma saman su saman hannayensu ai ka gaba saman hannayensu sama hannun annabi yake ba a a ɗamfare yake da nasu a jikin nasu nasu a jikin nasa nasu a jikin nasu haka suka yi ba sama da nasu hannunsa yake ba nasu kuma suna ƙasa da shi to koya za ka ce kuma wannan hannun allah ne ba zai yiwu ba ke ce saboda haka la fauqa aidihim shi hannun annabi ba saman hannun sahabbai yake ba a jikin hannun sahabban yake suke musafaha to don haka idan Allah ya ce hannun Allah ina sama da na sahabbai to tabbas yadda ya ɗaukaka sama da bayinsa baki ɗayansu to haka hannunsa ya ɗaukaka sama da su amma yana faɗar haka ne don ya sanar da sahabbai cewar shi ma ya goyi bayan abin da suka yana tare da su yana tare da manzansa to wannan shine zahirin ayar wani yazo ya ce ba za a fassara ta haka ba ko kuma ya ce a ah, sai dai an fahimci cewa ai an ce hannun Allah yana takuɗin na sahabbai ai su ma ahli sunna sun yi abin da wasu suke yi Ya ce wannan ba haka ba sai dai mutum san rai isa a zansa amma abu ne a fili karara manzo ya yi hannu da sahabbansa an ga sanda yake da su a ƙarƙashin bishiya ya mika musu hannu sun mika musu hannu wannan abin da suka yi da yardar Allah da amincewa da abin da Allah ya ce a suka yi haka saka saka Allah yake cewa to shi ma goyen bayansa akan abin da suka yi shine ga musu cewa hannunsa na sama da hannunsu kuma haka abin yake to wannan shine abin da ya kamata a fahimta a aya ba a tafi wata ma'ana daban a tashe ta daga yadda magabata na kwarai suka fassara ta ba Allah ya samu dace Allah ya saka masa da alkhairi subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu